ويسر لي أمري واحلل الأقودة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa عليكم alaikum wa rahmatullahi barakatu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin albarka muktasaru kitabi shari'a wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin sa'idiyya da ke nan fadamar mada a cikin garin bauchi yau 27 ga watan ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 ya yi daidai da 12 ga watan 7 2026 a kirgin miladiyya wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu iko aiki da daidai idan ba kuma ta 'yan uwa muna babu zikiri babu zikiri iftiraqil umami fi dinihi wa ala kam taftariqu hadhihi al umma babun da malam ya sa masa suna babun da zai ammaci rarrabuwar al'umma a cikin addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari a cikin hadisi kuma kashi nawa ne al'ummar za ta rabu ita wannan al'ummar mun karanto hadisan da malam ya kawo a cikin wannan babi wanda mun tattauna a kai mun faɗi maganganun malamai da yawa waɗanda suka ce wannan hadisi ne wanda yake ingantacce akwai cikin malamai da suka nakalto maganar Ibn hazm zahiri wanda take nuna kamar yana raunana hadisin ne wannan gabar ma mun tattauna a kai ingantacciyar magana ibn hazm ba hadisin yake raunanawa ba ƙari da ya zo a cikin hadisin yake raunanawa shi yana ganin cewa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa al'ummomin da suka gabace mu sun rabu kuma wani al'umman ma za ta rabu amma keɓancewa da aka yi aka ce kashi ɗaya ne kawai 'yan aljanna shi ne yake ganin cewa wannan wani ƙari ne wanda wasu ruwayoyin hadisin ba su zo da shi ba da aka yi ganin cewa wannan ne bai inganta ba sannan mun yi bayanin cewa wannan rabuwar al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani abu ne wanda ko baka san hadisin ba za ka yarda da shi domin abu ne da ya afku ba a musun abin da ya riga ya faru an fahimta ko abin da ya faru ka gani da idan ka ya faru ba idan za ka musanta shi to abu ne da ya faru don haka waɗanda lokacin bai faru ba la'alla su ne ma za su tattauna a kasin za a rabu ko ba za a rabu ba amma mukan da mun gani da idonmu mun san cewa tabbas abu ne da ya riga ya faru sannan ya gabata cewa wannan rabuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayi ishara a cikin hadisin cewa rabuwar nan bata faru a lokacinsa ba ya nuna cewa daga baya ne za ta faru domin da ya zo magana akan al'ummomin da suka gabata duk ya bada bayani ne akan fi'ilu madi iftaraqat ta riga ta rabu wani lafazin ya da taftariku amma yazo da kuma lafazin iftaraqat ta riga ta rabu sai ya zama wanda ya ce iftaraqat yana nuna cewa abin ya riga ya faru wanda kuma ce ta taftariku to duk da ta rabu bata gama rabuwa ba za ta ci gaba da rabuwa da aka ce kawo shafi ilmu mudari a wata ruwaya a wata ruwayan kuma ya kawo shafi ilmu madi dan ya nuna maka sun riga sun rabu kuma za su ci gaba da rabuwa amma da ya zo lafazin al'ummarsa bai yi amfani da fi'il madin ba bai ce iftaraqat ba sai ta taftariku ko sa taftariku a wata riwaya abin da ke nuna sinun tana nuna daga bayan. wato a gaba ne za su rabu wanda yake nuna duk sabanin da ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba irin sa ake nufi da sabanin ba shi irin sa ake nufi da rabuwa ba shi yasa kaga tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai sabanin sahabbai akan fikihu za ka ga suna sabani akan wasu mas'aloli na fikihu kan kaza wajibi ne ko ba wajibi ne kaza mustahabi ne ko ba mustahabi bane waɗannan za ka ga cewa tun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun sabani to wannan ba shi manzon Allah yake nufi da rabuwar ba domin ya nuna cewa a zamanin sa ba bai faru ba daga baya ne zai faru sannan mun tattauna akan fahimtar malamai da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan al'umma za ta kasu kashi 73 shin adadin annabi yake nufi ko yawa yake nufi malamai sun tattauna akan wannan shin manzo Allah yana nufin al'adadu bi ainihi yana nufin lalle kashi kashi kashi ne 73 ko ko manzo Allah yana nufin cewa za su rabu da yawa domin larabawa sukan faɗi adadi amma ba adadin suke nufi ba suna nufin yawaita shi yasa da ya zo maganar yahudawa ya ce sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara ya sun kasu kashi saba'in sai ce wannan al'ummar kuma za ta kasu kashi saba'in da uku don ya nuna maka wato rabuwar zai ta karuwa ne zai yi ta karuwa ne al'ummar sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta fi kowace rabuwa wasu malamai suka ce ba adadin ake nufi ba wasu kuma suka ce adadin ake nufi waɗanda suka ce adadin ake nufi duk sun haɗu kan cewa dai ko da adadin ake nufi lalle guda saba'in ne da uku al'ummar nan za ta kasu kuma saba'in da biyu gaba ɗayansu annabi sallallahu alaihi sallama ce ba kan daidai suke ba kashi ɗaya ne yake kan daidai to dai wannan saba'in da biyun waɗanda ba kan daidai suke ba manzo Allah bai faɗe su ba babu hadisin da ya ya ayyana su yace wane da wane da wane tunda annabi sallallahu alaihi sallam, bai ayyana ba kuma ba aikin ka bane ayyanawa ba aikin ka bane shi yasa muka ce ba ka daukan wata firga wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulmai ka ce su ake nufi in tunda manzo Allah bai faɗe su ba da haka idan malamai sun zo ishara suke zuwa ga siffofi wasu siffofin da suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su faɗa sai wasu daga cikin malamai ne suka kirga usul na bid'a kamar yadda malam ya kawo a cikin nan malam ya kirga wasu guda hudu yace su ne asalin bid'a duk daga su ake samu da rawafid shi'a rafida da kawarijawa da kadariya da murji'a su malam ya faɗa wasu malaman suna faɗan waɗannan waɗansu suna canza wasu a cikin waɗannan wannan da yake nuna cewa ijtihadi ne dan haka in za ka faɗa ma karka yadda ka wuce wannan magabatan nan suke faɗa karka yadda ka wuce yusuf ibn ibn asbaq malam ya kawo shi a cikin malaman da suka ambaci guda hudun nan wanda kaga shi magabaci ne ya rasu tun shekara ta 159 tun karni na biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara 159 su tare da su to akwai irin irinsa irin sa magabata wanda suka ayyana amma ba sa fita daga cikin guda biyar din nan rawafid khawarij qadariyya murji'a sai mu'tazila waɗannan guda biyar ɗin da abin da magabata suke ayyana ma ba sa wuce su sai su ce to sauran sauran duk daga nan daga nan suke faruwa daga nan suke yin rassa to in za ka faɗa kar ka wuce waɗannan sai ka tsaya inda magabata suka tsaya amma kar ka wuce ka faɗi wata ka ce suwa ne suwa ne suwa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ayyana ba ko bai aiko ka ayyana ba sannan mun tattauna akan wa suwa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake hadhihi al'umma wannan al'ummar tawa domin al'ummar manzo Allah kashi biyu ne akwai ummatu dawa, akwai ummatu ijaba ummatu da'awa sune al'ummar da an aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma amma ba su imani da shi ba duk wanda yake rayuwa bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana cikin al'ummar annabi alaihi salatu wasallam in yayi imani da shi sai a ce ummatul ijaba wanda ba su imani sai a ummatul dawa. to malamai sun tattauna wai ummatu da'awa ake nufi sai ya zama har wanda ba su shiga musulunci ba matukar suna zamanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cin al'ummar da annabi yake magana ko kuma ummatul ijaba ake nufi waɗanda suka amsa kira malamai sun rinjayar da cewa ummatul ijaba ake nufi wannan rabuwar ana magana ne akan al'ummar da suka suka ce sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. suka ce saboda duk galibi duk inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ummati ummati to yana nufin ummatul ijaba ne al'ummarsa da suka yi imani da shi ba yana nufin al'ummar da aka aiko su shi wajen su yi imani da shi ba mun kawo hadifan annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan a mas'ala ta gaba da muka tattauna a kai cewa waɗannan da annabi sallallahu alaihi wa ya yace kashi saba'in da biyun nan yace finnari suna cikin wuta duk malaman musulunci sun tafi akan cewa ba ana nufin waɗannan kashi saba'in da biyun kafirai ba ne ba a nufin haka sannan a ba a nufin cewa dole sai sun shiga wuta ba haka ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu hafin nari dukkansu suna wuta to abin da ake nufi da cewa suna wutan nan ba kafirci ake nufi ba domin ba sai kafiri ne kadai ke shiga wuta ba akwai wanda ba kafiri ba ne amma zai shiga wuta idan Allah madaukakin sarki gada ma ya adabtar da shi da zunubinsa mutumin da ya ta ayyukan sabo bai tuba ba bai samu gafarar Allah madaukakin sarki ba in Allah madaukake gada ma sai ya adabtar da shi gwargwadon zunubinsa daga baya a fitar da shi zuwa aljanna ashe kenan ba duk wanda aka ce dan wuta ne ana nufin kafiri ba ne ko ba duk wanda aka ce dan wuta ne a hadisi ko aya dole sai ya shiga ba muka ce gafarar Allah madaukakin sarki tana samun mutum kuma girma ne da daraja ka ce za ka yi azaba wa mutum sai ka fasa ka bari wannan girma ne gare ka ba faduwa ne. da haka Allah madaukakin sarki in yi alƙawarin rahama baya canzawa in yi alƙawarin ni'ima baya canzawa in yi alƙawarin lada baya saba alƙawari amma in yi alƙawarin azaba yana sabawa saboda alƙawarin azaba saba shi girma ne mun ba da misalai da yawa akan wannan in ce za ka yi hukunci wani saboda ya maka laifi kana ba shi kyauta duk wata kana ba shi naira dubu biyar sai ka ce wani saboda laifin da wata ba zan sake ba shi dubu biyar na yi alkawari ba zan sake ba shi dubu biyar din nan ba amma in karshen wata yi sai ka tausaya masa sai ka ɗauka ka ba shi sai a ce ka ga wani mai karya alkawari ya ce fa ba zai sake barawa ba amma ya bayar me za a ce a ce kai wani akwai karamci ka duba fa laifin da wani ya masa ce ba zai sake bashi ba amma ya bashi ga girma ne zai karu ko to shi yasa alkawarin azaba Allah yana ba shi da duk wanda aka ce abin da ya yi sakamakonsa wuta zai shiga wuta da mun shiga uku domin kullum cike muke da ayyuka waɗanda nassosin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo akan cewa wanda ya zai shiga wuta in har ka ɗauka cewa duk abin da aka ce wanda ya wuta zai shiga to dole sai ya shiga to ka fara sa kanka domin kai kana yin wasu laifukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce masu yin azaba za a musu an fahimta ko da haka wannan malamai suka ce baya nufin cewa dole sai sun shiga wutan nan a'a ana nuna cewa dai sun yi laifi ne laifin da suka cancanci a yi musu azaba amma Allah maɗaukakin sarki cin ganin sa yana iya gafarta musu zunubai mun irgo abubuwa da yawa abubuwan da malamai suka ce suna zama iya suna zama sababin da za a yafe wa mutum laifinsa su ma wannan abin da suka yi laifi ne matukar ba su kafurta ba daga cikin mutum zai iya tuba daga cikin mutum zai nemi gafarar Allah madaukakin sarki istighfari daga ciki zai iya wani aikin alheri sai ya sa a kankare masa wancan laifin innal hasanati yuzhibna sayyi'ati zalika zikra lil zakirina daga ciki akwai bala'i da musiba da yake samun mutum a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kaya mumini ya taka sai ta zama masa kafara zunubai sai an yafe masa zunubansa musiba da za ta same ka talauci damuwa bakin ciki wani ya bata maka rai wani ya zage ka wani ya aibata ka duk ana kankare maka zunubai to duk wannan hanya ce ta gafarar zunubai daga ciki har bayan mutum ya mutu addu'ar da wani zai masa za ta iya zama sababin a yafe masa zunubinsa daga ciki ahwali yawmil qiyama wani tashin hankali da fitinin da zai shiga na alkiyama ita za ta zama sababi na a yafe masa ba za a shigar da shi wuta ba mun kawo banganu da da ibnu taymiya rahimahullah da ya kawo asbab da suke sa Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mutum sannan masu aikata irin waɗannan laifukan da sauran laifuka ma akwai waɗanda su laifinsu sun yi ne bisa jahilci shi ma sababi ne da ke sa Allah ya gafarta wa mutum in yayi bai sani ba yanzu wani kullum a cikin bid'a yake rayuwa amma shi bai san cewa bid'ar bane gani yake sunna ce annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari ya ba mu labarin wani mutum wanda abin da yi kafirci ne amma kuma Allah ya fi masa mutum ne da ya zo zai mutu ya yi wasiyawa iyalansa ya ce in na mutu ya ce ku ɗauki gawa ta ku ƙona ku ɗauki tokar ku je ku yaryaɗa ɗata a kogi ta baje gaba ɗaya ku sheƙe ta saboda gaskiya laifin da nan yana da yawa in ba kuma haka ba Allah ya tashe ni azabar da laifin da yawa shi a ganinsa in an yi masa haka ba za a tashe shi ba duk wanda ya ce akwai wani abin da za a yi wani mutum a ƙone shi a watsar da tokarsa zai sa ba za a tashe shi ba wannan kafirci ne domin ya kaddasa kudurar Allah ne ya karyata ikon Allah madaukakin sarki akan ya raya kowa wannan kafirci ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama ta ranar alkiyama za a ce da shi me yasa kai kaza me yasa ce ai maka kaza ya ce ya Allah wallahi saboda tsoron nake yi ina tsoron gabuwa da kai ne sai Allah ya ce to tun da saboda tsoron gamuwa da ni ne kai je kana yafe maka duk waɗannan saboda ka gane cewa ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa baka san abin da zai yi Allah ya yafe masa ba baka san ta hanyar da zai samu gafarar Allah madaukake sarki ba matsalar da za mu tashi yau shin wannan hadisi yana nuna kenan mafi yawan al'ummar annabi sun cancanci azaba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace um inna ummati sataftariqu ala salatin wa sab'ina firqa al'umma ta za ta rabu kashi saba'in da 73 kullu hafin nari duk suna cikin wuta illa wahidatun sai kashi ɗaya a ciki kashi saba'in da biyun nan duk wuta za su shiga kashi ɗaya ne za su shiga aljanna kenan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama yan wuta sun fi yawa ma'ana al'ummar ta muna magana akan al'ummar da suka ce sun yi imani da shi kenan al'ummar da suka ce sun yi imani da shi yan wuta sun fi yawa akan yan aljanna wannan ma yana daga cikin matsalar da malamai suke tattaunawa karkashin wannan hadisi wanda ya dubi yawan yawan kashin sai ya ga kamar cewa ɗan wutan sun fi yawa domin an ce kashi nawa kashi saba'in da biyu yan wuta sun cancanci wuta kashi ɗaya kuma su ne yan aljanna amma in kai nazari za ka ga cewa akwai yiwuwar fai zama kashi ɗaya ya fi kashi saba'in da biyu ya danganta da girman kashi kuma haka ba ne ya danganta da girman kashi da aka yi zan yi maka kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyun yan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana zai yi kashi ɗaya kamar masallacin nan da Allah da kashi ɗaya kamar masallacin nan da kuma kashi saba'in da biyu kamar kofin nan da Allah wane fi yawa kashi ɗayan ya fi yawa to haka wasu malamai suke takarijin wannan hadisin suka ce abin da ake nufi da cewa kashi saba'in da biyun nan ana nufin hanyoyin ɓatan ne da yawa amma ba wai yawan jama'ar ba ne hanyoyin ɓatan ne kashi kashi kashi da yawa hanyar shirya kuma kwada hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna nuna yawan al'umman nan da za su shiga aljanna shi yasa malamai suka yi wannan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari cikin hadisi ingantacce ya gani an nuna masa a cikin mafarki an anbiya ya haƙƙun. shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne wahayi ne daga Allah an nuna masa irin al'ummomin da suka gabace mu da annabawansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga mutane kala-kala ya ce wani annabi mutum uku ne suka yi imani da shi ya zo ya gama wa'azin sai koma ga Allah mutum biyu uku suka gaskata shi wani annabin mutum biyu annabi ya ce wani abin mutum ɗaya ana annabin ya imani da shi ya ce wani nabiyu laisa ma'ahu ahad yace kai na ga wani annabin ba ko dai ba wanda ya amsa masa wannan yana nuna maka cewa yawan mabiya ba shi yake nuna mai gaskiyarka ba karka rudu da mabiyanka da yawa ta gare wannan annabin ko dai bai samu ba amma kuma shine akan gaskiya sauran akan bata ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ina wannan hali sai na ga wata tawaga babba sai ne zaton al'ummata ne ni ne da al'ummata sai ce wannan al'ummata ne sai aka ce haza musa wa qaumu aka ce wannan annabi musa ne da jama'arsa annabi musa ya samu mabiya da yawa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ga an nuna mun wata tawagar da ta guwacce mai yawan gaske sai aka ce to wannan kai ne da al'ummarka wa fihim 70000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab a cikin su kuma akwai mutum 70000 za su shiga aljanna babu hisabi ba azaba ba binciken ba binciken kwakwaf azaba ba hisabi ba azaba za su shiga aljanna to shi ne hadithin da ukasha Ibn mihsin sahabin annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya masa gadar dogo banza Allah yana faɗan haka sai ya riga kowa ya farat ya ce ya ma'aikin Allah roƙa min Allah asan daga cikin su roƙa min Allah zabo daga cikin su sai manzo Allah ce anta mirhu kai kana cikin su yanzu ni da kai ba mu sani ba muna ciki ko ba mu ciki amma dai ka san akwai ne akwai gwagwagwa tanda dubu saba'in kadai aka ce sahabban annabi ma kadai sun fi dubu ɗari amma ya zo cikin musnad na imamu ahmad tare da wannan dubu saba'in ɗin ya ce sau dubu saba'in kamar an kara wa mandan Allah ne dubu saba'in sau dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in din ma fa da wuri za su kare ban ka kwatanta da yawan al'ummar mandan Allah sallallahu alaihi. dubu saba'in din sau dubu saba'in din miliyan nawa ne wani ya lissafa mana miliyan nawa miliyan biliyan biliyan hudu a ah, muna ciki insha Allah inda ka lissafa daidai eh eh biliyan hudu a ah, biliyan hudu insha Allah muna ciki eh ga insha Allah muna ciki jama'a ku sha Allahu akbar insha Allah muna ciki <laughs> to kaga wannan yana nuna iya waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ka duba yawansu iya waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ina kuma ga sauran don haka wanda za su shiga aljanna cikin al'ummar da suka gaskata annabi wallahi su suka fi yawa da gwargwadon wannan hadisi su suka fi yawa wanda dai su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna sun fi yawa kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zaune da sahabbai sai ya ce yanzu ba kwaso ba zai faranta muku rai ku zama ku ne rabin yan aljanna gaba ɗaya ba suka ce za mu so mana a ce mu ne mana al'ummar manzan Allah su ne rabin yan aljanna gaba ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba zai faranta muku rai ku zama ku ne kashi biyu cikin uku kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna ba ya ce ba kwa zama ku ne rabi ba ba kwa zama ku ne kashi biyu cikin uku na yan aljanna ba duk sabai suna cewa za mu tsomana manzo Allah ce ina fata ku zama haka ya zama duk yan aljanna gaba ɗaya kashi biyu cikin uku duk al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce wannan hadisin baya nuna cewa al'ummar manzon Allah da suka yi imani da shi mabiyawansu yan wuta ne a'a yana nuna cewa hanyoyin mutane suke da yawa amma hanyar shirya kuma guda daya Allah ya samu fahimta abu na ƙarshe da zamu tattauna a cikin wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan alfirqa an-Najiya. at-ta'ifatul mansura duk malamai sun gaya musu wannan sunan alfirqatun najiya ƙungiyar nan tseratacciya wanda ta tsira ba a sa ta cikin saba'in da biyun nan ba at-ta'ifatul mansura wata tawaga wanda za su samu taimakon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne yan aljanna su ba za su haɗu da gosulo idan na waɗancan ba ba su fada fushin Allah irin yadda waɗancan suka fada ba annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yace aljama'a sai malamai suke ta tattaunawa su waye waɗannan aljama'a din ya ce wahiyar jama'a da aka ce suwaye manzan Allah ce aljama'a to babu abin da ya fassara wannan abin kamar hadisin amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wanda al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi lafazin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama yace da suka tambaye shi suwaye manzo Allah ce ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai ni da sahabbaina ma'auni na zamowanka cikin wannan tseratattun waɗannan da manzan Allah ya yi musu albishir ma'auni shine koyaushe ka yi ƙoƙari ya zama kana kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da sahabbansa ba za ka ce amru ne ko zaidu ba wane ne ko wane ba a'a duk wanda yake kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai da sahabbai to yana cikin wannan wanda baya kai kuma baya ciki da haka sufan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ita ce za ta bambance kullun kai kokari ya zama kana koyi kana kokarin bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya akai na addini in dai addini za ka yi yi kokari ka duba ka ga cewa wanne ne annabi yayi wanne ne sahabbai suka yi ka dori a kansa to kana cikin Allah yadda gurgurdan yadda ka kauce kuma gurgurdan yadda ka kauce akan hanya Allah ka samu da cikinsu matsalar shi ne kullum yadda iya wasu lambi baila wale lalata ta ƙirru rahu bi zali kowa sai ce shi ne kowa sai ce shi ne ce ni ne akan abin da annabi yake kai da sahabbai wani ma ya ce ni ne wani ma ya ce kuma daban-daban ne abin da suke kai da sai wancan ya duba wanda baya kan irin nasa ya ce kai ba akan na annabi da sahabbai kake ba ni ne nake kan na annabi da sahabbai shi ma ya nuna shi ya ce kai ba akan na annabi da sahabbai kake ba ni nake kan annabi kan na annabi da sahabbai amma gaskiyar magana abinda annabi yake kai da sahabbai a fili yake duk wata budin ma da za ka yi ka yi wayo ba za ka yi wayo wa Allah ba in baka kan abin da annabi yake da annabi yake baka kai ko ka ce kana kai in dai baka ce baka kai wannan kuma zai nuna maka kai ma kullun karka damu ka yi kokari wanda kake ganin cewa ba akan daidai yake ba ka jawo shi zuwa ga daidai amma kar ka rudu da abin da kake kai kai ma san ba saukar maka da certificate kai an baka daga Allah an ce kai ne lalle kai kana kan abin da annabi da sahabbai yake ko an baka Ko kullun tsammani kake yi mumini na Allah kullum yana nan bainal khawfi war raja haka sahabban annabi kun ga dai abin da annabi yace ma ana alaihi wa ashabi ko abin da nake kai ni da sahabbai na amma sahabbai ba su taba jin cewa mu ne akan daidai sauran akan bata suke ba sa yin haka kullum fata suke su zama suna kan daidai fata suke yi zama suna kan daidai wannan shine abin da Allah madaukake sarki yake umartar mu kullum shine abin da ya gaya mana annabawan Allah suke kai الرغبة والرهبة بين الرغبة والرحمة الله كدونا ما كان ديدي سيما آه. لنجي قال محمد بن الحسين رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب, وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق لقد نسي محمد بن الحسين الآجري الله يجب أن ستراه ما يشي رحم الله عبدا حذر هذه الشرق yace الله ya ji kan bawan da اي yayi waɗannan kungiyoyi na ɓata da annabi ya fada waye zai kiyaye su shine wanda ya kokari wajen kullun yana kokarin bin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya annabi ya zo mana da littafi kuma ya bar mana hadisansa duk yadda za a yi in dai muna so mu zamo akan abinda annabi yake da sahabbansa to mu rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kokari wajen ya rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama to shine ya guji wancan waccan kungiyoyin na bata wajanabal bid'a kuma ya nisanci bid'o'i wa lam yabtadi bai kirkiri bid'a ba wa lazim al ya riki al'asar abinda aka ruwaito fa talaba at mustaqim ya nemi hanya madaidaiciya wa sa'ana bi maulahu al-karim ya nemi taimako da ubangijinsa alkarimu wanda yake mai karanci. wato yana nuna maka dai duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah domin duk yadda ka yi ka samu taimakon Allah ba ba za ka samu shirya ba duk shiryar da kana kai ka samu taimakon Allah ne shi yasa mutumin kirki baya dariyawa wanda ya bata domin kai ma ba wayanka bane taimakon Allah ka samu yanzu ba hanyar da ahalus sunna suka dauka na ita izgilanci wa waɗanda ake ganin suna kan bata suna kan bid'a ita musu izgilanci a tawaye wallahi ba koyarwa annabi bane ko ba koyarwa magabata bane amma musamman ka zuwa social media din nan sai kawai a ta izgilanci ko ba daidai bane wanda kake ganin cewa yana kan bata tausayin sai kamata ka ji to wanda kake tausayin za ka masa izgilanci ne ba za ka masa izgilanci ba to amma yana kame da addini ta ta more idan faɗa more to an samu matsala Allah ji kan mala abubakar mahmud gumi wani kasar dinsa da na gani tun yana raye yake jan kunne yace shi gaskiya wannan tafiyar da ake yi in ba za a gyara ba to shi ba ruwansa da ita yace sai a je wa'azi maimakon a gaya mutane gaskiya a fahimtar da su sai a ji ana musu izgilanci ana musu dariya ana tsokana yace ni wannan ba haka na fahimci hanyar annabi ba ba haka na fahimci hanyar magabata ba tun lokacin sa ba ina ma a ce mala abubakar gumi ya ga abin da yau yau masu bin sunnar yau suka girgira na izgilanci da zolaya da tozartawa a matsayin mai a matsayin dawa ni kullum ina so mu rika fahimtar wannan abin da kyau kaddara cewa wannan wani min malami ne duk malaman zamanin sun yi shaida wannan jagora ne akan bida kaddara an kudda tsammani shi zai shiryu don Allah baka so a cikin mutanen wasu shiryu ne ba shi da yaya ba shi da jikalu ba shi da almajirai duk kun kudda tsammani ba kwa so su shiryu ta hanyar musu izgilanci za su shiryu da Allah ta hanyar aibata malamin nasu ko zaginsa ko ko tozar tashi za su shiru ta hanyar haka wannan abun har nake cewa sau da yawa ina faɗa na ce ni ina jin tsoron kada wasu masu karantar da sunna su je lahira annabi sallallahu alaihi wasallama yana husuma da su yana cewa ku kuka kore mutane daga fahimtar sunnata wallahi ina jin tsoron wannan abu Allah ka shirya da mu malam yace an Muhammad ibn Sirin daga Muhammad ibn Sirin tarjuma su ta gabata a baya qala yace kanu yaquluna sun kasance suna cewa idza kana ar-rajulu 'ala al-athar idan har mutum ya zamo yana kan al-athar abinda aka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata fa huwa ala tariq to yana kan daidai ma'ana duk abin da zaka yi na addini ka bi abin da aka nakalto maka karka girgiri naka in an ce maka addini ne to a baka riwaya a ruwaito mata ga da annabi ko daga sahabban manzon Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kana so ka zama ka tsira to ka bi abin da ya rayu akai da sahabbansa Allah ka dora mu akai malam yace babu zikri khawfin nabi sallallahu alaihi wasallama ala ummati wa tahziruhu iyyahum na man qablahum min al-umam babin da ke karantar da ambaton tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ji ala ummatihi akan al'ummarsa annabi yana jin tsoron tsoro wa al'ummarsa wa tahdhiruhu iyahum da kuma yadda annabi ya tsawatar musu sunana man qablahum hanyar waɗanda suka gabace su min al'ummi na al'ummomi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawatar da su kada su bi hanyoyin waɗanda suka gabace su wannan babun zai karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi sallama yake jin tsoro kada al'umman nan fa ta je ta bi hanyar waɗanda suka gabace su waɗanda suka gabace mu sun bi hanyar bata mu ma kar mu bi hanyar da suka bi bata yana ji mana tsoro kuma yana mana kashe ki malam yace ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ليأخذن ليأخذن أمتي ليأخذن أمتي ليأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك حديث أبو هريرة الله قال مسيدة daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace laya ku zanna ummati al'ummata za ta yi riko bi akhzil umami da abinda da al'ummomi suka yi riko wal quruni qablaha da ƙarnoni al'ummomin da suka gabace su za su yi riko da hanyar su shibran bi shibrin taki da taki wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i ashibru akan ce taƙi wasu kan ce ɗani shi ne tsakanin babbar yatsa da doguwar yatsa in ka ware su wasu sukan ce daga babbar yatsa ne zuwa ta kusa da 'yar ƙuriya in ka miƙe in ka miƙe za a ce ko? ko ya zan ce ka sa akwai masu jin audio ne wani da sau da yawa ne bayani a irin wannan wani sai ya kira ni sai ce mun sai malam mu ba ganin ka miƙe ba baka bai yadda zamu gane yadda ka nuna ba yanzu haka zan ce an miƙe sirri zan ce ya koya eh ko an baje an buɗe su ko in aka buɗe yatsu babbar yatsa ta zuwa kuma ƙarshen doguwar yatsa ko babbar yatsa zuwa ta kusa da 'yar Numa da mai sun faɗa matsayin shibir akan ce taƙi akan ce ɗani kaga ainihin ba shi da yawa ko annabi yana nufin cewa kusa da kusa kamar yadda wannan ɗanin ba shi da tsayi to haka kusacin su yake zira'an bi zira'i kamar yadda zira'i yake haka ma'ana ba za su yi nisa ba hanyar su za su bi daidai wa daida <coughs> ila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah kama fa'alat farisun war rum kamar yadda farisawa da rumawa suka aikata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa manin nasu illa ulaika to su waye mutanen in ba su ba ai su ake ne su wa ake nufi in ba su ba wa manin nasu illa ula'i wato annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi yana bada labari labari yake bayarwa amma kashedi yake yi shi yasa malam yace babun da ke magana akan tsoron da manzon Allah yake ji mana da kuma tsawon wata kaga labari annabi ke barwa al'umman nan za ta bi hanyoyin da waɗancan batattun suka bi kamar yadda farisawa da rumawa suka bi hanyar bata to haka wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bi hanyar bata wato manzo Allah yana mana kashe ni ko an kawo mana hanyar bata nan kar mu bi in mun ga hanyar bata kar mu bi mu bi hanyar shari'a mu rike littafin Allah da sunnar annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وعن هذيفة بن اليمان قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حظو النعل بالنعل لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فعروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما ما ما يصلون بين ما يصلون بينهم أولئك المكذبون بالقدر قال محمد نعم حديث حذيفة بن يمان صحاب النبي صلى الله عليه وسلم da ake ce da shi sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi sallama saboda manzo Allah ya ga masa sirri ya keɓance shi da sirrinsa annabi ya kirga masa ya gaya masa munafukai waɗanda suka ɓuya ba su fito ba manzan Allah ya gaya wa huzaifa wane da wane da wane munafukai ne Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa huzaifa ake ce da shi sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar Allah ya ji kansa da rahama ya kara masa yarda saboda takatsantsan irin nasa don ku gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ruduwa da abin da suke kai ya zo ya tambayi huzaifa radiyallahu ta'ala ya ce ina haka haɗa ka da Allah ka gaya mu ina cikin munafukan nan da annabi ya kirga maka ko bana ciki sai na umar ba huzaifa ya ce baka ciki amma kar wanda ya sake tambaya na amma baka ciki saboda yan ana tambayansa ai kaga wani zai zo cikin munafukan mai ya tambaya to ya faɗa ne ko kar ya faɗa kuma sirri aka bashi ya ce ba ka ciki amma kada wani tambaye ni don ba zan gaya masa sai na umar idan mutum ya rasu a lokacinsa in an zo za a yi jana'iza in ya duba sahu ya gaba ku zai fasi ya tafi sai ce ban sani ba ko yana ciki eh ban sani ba ko yana ciki in ya ga ku zai fasi ya shiga ba ya yi hukunci ba ne don ta yi huzaifa wani abu ne ya rike shi bai zo ba ko amma shi in bai ganshi ba sai ya rinka kokace kar ko yana ta jini to wannan bai nuna mana yadda magabata suke taka tsantsan akan wannan addini ba sa ruduwa da abin da suke kai Huzaifa yace la tattabi'un da asara man kana qablakum lallai za ku bi bayan waɗanda suka gabace ku hanya al'asar akan ce asar ana nufin wurin da ka taka ka wuce to wurin da suka bi kuma za ku bi hazwan na'ali bin na'ali kusacin takalmi da takalmi ko dai kusaci na na wuri yadda takalminka da takalminka yake idan yana ka ba sa nisa ko to haka za ku yi kusa da kusa da su ko kuma hazwan na'al bin na'al yana nufin wato a ma'ana na kamance sheniya yadda kafar takalmi da kafar takalmi ai ba su da bambanci ko yadda suke da kama da juna to haka za ku kamance sheniya da su shib'a la tukhdi'una dariqatakum ba za ku kauce wa hanyar su ba wala tukhdi annakum kuma hanyar sasu ma ba za ta kauce muku ba ku ba za ku kauce wa hanyar su ba hanyar su ba za ta kauce muku ba ma'ana za ku haɗu dai Walatan tanqudunna ko walatan tanqudanna in mun ce walatan tanqudunna ku ne za ku warware uran islami igiyar musulunci urwatan fa urwatan igiya igiya ko kuma wala tanqudanna uran islami igiyar musulunci za ta yanke urwatan fa urwatan igiya igiya in an ce uran islam ma'ana sha'air na addinin musulunci ayyukan da addinin musulunci yake umarni haka za a rinka warware su ana jefarwa a jefar da wannan a jefar da wannan a jefar da wannan a jefar da wannan da abubuwan da shari'a ta ce a yi za a daidai za a rinka bari ba a yi a rinka barin sunnoni ana ɗaukowa bidoyi wa ya kunu awwala naqdi hal khushu'u huzaifa yace farkon abinda za a warware shine khushu'i jin tsoron Allah a zuciya an kan da kan zuciya za a cire hatta la yura khashi'a har ka nemi ba mai kushuyi a cikin mutane kaga an karanta mutane qur'ani ba sa kushuyi a karanta ayar azaba mutane ba sa ba sa damuwa sai ma ayi dariya Ka ga rashin me rashin kushuyi Allah madaukakin sarki cewa ko lau anzal law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah kamar a cire hushu'i a cikin zukatan mutane wa hatta a ƙuwamun har sai wasu mutane su ce zahaban nifaqu min ummati muhammadin sallallahu alaihi sallama munafurci fa ya tafi daga al'ummar annabi fama balu salawatul khamsi to me amfanin salloli guda biyar din nan wannan magana ta huzaifa anan malamai sun bata ma'ana guda biyu wasu mutane za su rinka cewa munafurci ya fita daga al'umman nan yanzu suna nufin yanzu kai ya waye ba wani maganan munafurci an kai lokacin da kawai ba wani maganan munafurci ka fito fili kawai ka bayyana baka yadda da musulunci ba da haka har za su ringa izgilanci ma suna cewa me amfanin wannan sallar da kuke yi sai ya zama da kamar huzaifa yana nuna cewa akwai lokacin da za a zo mutane suna ridda suna barin addini har suna ganin cewa wannan sallar ma bata lokaci ne me amfanin ta ai bai kamata ka zo kana ɓoye abin da ka fahimta ba kawai tun da ka yadda addinin nan ƙarya ne me amfanin sallar da kake yi ne abinda wasu malamai suka fahimci abinda Huzaifa yake ne kaga irin wannan yana faruwa ne za ga mutane suna barin addini zandaka suna shigowa mutane masu da'awar barin barin barin addini kwata-kwata a watsar da addini na ili ba su yadda da Allah ba kullum da'awar tana nan tana karuwa mutane suna nan suna rayuwa a cikin musulmai amma kuma wannan aƙida ta zandaka ta shige su wani malamin mu ya taɓa bamu labari a jami'ar musulunci ta madina wani daga cikin jama'arsa ya yi tafiya a ƙasar turai yana da wani uwa da ya dade da barin ƙasar larabawa ya koma turai suka haɗu da shi a can turai lokacin sallah ya sai zai yi sallah sai shi wannan da ya kaji dade a ƙasar turai ɗin ya ce masa yanzu hannun yanzu ka daina wannan abun ba hannun yanzu ka daina yi ba kenan shi yanzu bai dada addini ba ya ce to zan tambaye ka yanzu don Allah wannan wahalar da kake yi ka yi sallah ka yi azumi kai ta shan wahala yanzu in ya tabbata daga baya ka gane cewa babu wani lahira da za a je a yi hisabi me amfanin wani abin da kake yi sai ce ni yace yana da amfani yace kaddara ba da ba bane wannan sallar da nake yi ko ba komai akwai exercise a ciki ya shiga ga azumin nan da nake kuma yana amfani a lafiyata don yawan cin abinci yana kawo yawan cututtuka azumi yana daga cin abin da ke taimakawa wajen samuwar lafiya a jiki ya ce zakar kuma da kai nake yi a ina tausaya wa mutane ina yi ko na mutu za a faɗi kirki a kaina a ce wani ya ba wa mutane kaza wani ya ba mutane kaza ya yi shiru ya ce ka yi shiru ya ce yana eh, yi shiru ya ce to kai barin tambaye ka yanzu ka gane na sallah ka daina azumi ka daina zakka in kuma kai ya tabbata cewa lalle akwai lahira akwai hisabin ya zakai ni dai ganawa kaddara ma babu hisabin ba lahirar ni nawa yana da amfani kai barin da kai in ka je aka ce akwai ka je ka samu kanka a can waya ya ka yi ya sababin wannan maganar da ya masa ya dawo musulunci saboda harka ce ta mai harka ce ta hankali ba aya zaka ja masa wannan bai yadda da ita ba ba hadisi zaka ja masa ba falsafar da ya amfani da ita ta hankali kama ita zaka amfani da ka dawo da shi wasu suka ce uzaifa yana ba da labarin irin wannan abin da bai faru ne wasu suka ce a'a abin da ake nufi wa hatta ya kula aqwamun zahaban nifaqu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama wasu har za su zo suna cewa ai yanzu babu munafurci al'ummar manzon Allah munafurci ya kare yanzu babu wani sauran munafurci duk mutane sun yi imani sai Huzaifa radiyallahu ta'ala so magana ta kare anan sai Huzaifa radiyallahu ta'ala yace fa ma balus salawatil khamsi to in har yadda kuke faɗa haka ne munafurci ya ya tafi to me yasa musallolin nan guda biyar ma'ana me yasa ake sakaci da salloli biyar yin sakaci da salloli guda biyar ai alama ce ta me alama ce ta munafurci kenan sai zo wannan maganar maganar Huzaifa ce radiyallahu ta'ala laqad dalla man kana qablana waɗanda suka gabace mu sun bata hatta ma yusalluna bainahum har suka zama ba sa yin sallah da kanunsu ashe daga cikin hanyar da za a bi ta waɗanda suka bata a gabaninmu hanyoyinsu da za a bi akwai sakaci da sallah da wasa da sallah huzaifa ce ula'ikal mukazzibuna na qadar waɗannan su ne masu ƙarƙaryata ƙaddarar Allah ma'ana irin waɗannan waɗanda suke sakaci da sallah ba su damu da sallah ba a irin wannan ne yake kai su zuwa ga sunan ƙarya ƙaddarar Allah madaukakin sun ko ko waɗancan da suke izgilanci da addini har suna ganin cewa dan me ma mutum ne damu da addini ya zo yana salloli ka san irin wannan dole su ƙarya ta ƙaddarar Allah madaukakin sun a asalin nuskar wato littafin al'imamu al'ajirri ya ƙara da cewa a ƙarshen hadisin wahum asbabu dajjali kuma su ne mataimaka dajjal wa haƙƙun alallahi an yi hikahun bai dajjal kuma lallai ya cancanta Allah maɗaukakin sarki haɗa waɗannan da dajjalai Allah ka tsare mu ina ganin saboda lokaci ya riga ya yi, za mu tsaya a nan in Allah ya yadda sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba muna fata Allah madaukakin sarki ya dora mu akan tafarki madaidaici Allah ya dora mu akan littafin sa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake muke na kan gaskiya Allah ya ƙara tabbatar da mu akai akan abin da muke kai wanda yake na kuskure ne Allah mai yadda mu kan daidai waɗanda muke ganin cewa ba akan daidai suke ba Allah ya dawo da su kan daidai Allah ya shirya da mu baki daya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته